لبن القاسم بك هو القاسم رحمه الله هل يسعد النساء على الصفا شين أقوي هوا صفا أو لماتا وشين ماتا شين أقوي هوا صفا فأيجو إيه دا ماذا دا ماتا على قال مالك يكفنا في أصل الحظ سيستطيع الجنجن جنجن فكو المروة يا داوي وانا بركو في أخوي إذن ما صنع سوى وطلانا النبي يأكو في سيدة ما ما تاظن تكف أني سلم أيكي ما تاظن تحكيون في أخوي أكيو رحمي عن kusan kuma tarbiyyar da ake bawa musulmi ba annabi ba zai magana ba kace kana da magana saboda ra'ayi ya kamata ka fa iya sani da ne ba a gasa da ba ku da hakkin tsakiyar hanya da yake ko suna duk maganar da ake suna tare da magana suna jin maganar aka ce daga nan sai ka ga mace tana tafiya kusan jikinta na danda zai da kanan zuyu masu yanzu ba ilimi ne ba mashkilar imani ana iya a tara wasu a yi musu samina a ce musu babu kaza babu kaza an zaka zama abin da ta yake shi daga kanan za ka bar magana saboda za ka ga kun an yi karatu an yi wa'azi an kare da koke-koke an gama abin an tashi sai a maimaita wannan abin da aka hannu sai na ganin gaban garmodi mun samu na kafar imani na kafar imani da yasa kuwa tun da babu cikakken gaskatawa a kawo aiki da za a samu cikakken aiki zuwa ka nan kaga da aka ce kafa wa kaga duk su dawo kafa nasa da za su hau alaihi adun nisa ala safa qala qala malik yattasma fi asal safa al marwa وكان يستحب للرجال أما النبي أكفنتي ينا مستحبا تروى مزاجي أن يسحبوا على أعلى الصفا والمروة سهوب قولوا أن كان سهوب سهوب التكتين هو المروة بلان وكان يستحب للرجال بقى eh ka da ai isa bu yana kana sa ce maliku ne ai maliku bai bai da iko sa mutali bai da iko ke yana ana san mutali don ka jance mutali ko sunna ko menene magana annabi eh kada ma sai ga da da ke ni ina son kai ka alle kuma maliku mu yanzu suna iya bugar kirje saboda zakkewa ke nuna son aikata amma maliku bai bari ba ان سے ہم mustahabi ne ko daga annabi ne الرجال أن يسألوا على أعلى السفر والمروة موضع يرون البيت ولن تعطيهم هم غوحاتي منه قال ابن القاسم رحمه الله تعالى وإنما يكف النساء ما تعطى سطيا في السهام إن أقيت بوصف أسفل الصفا ولو كنا في أيام اللازمة إن ذا في سفرنا إن باب ينقص فيها كان الشعود لهن أفضل أوان كان سفر يأتي مصر والسفر والمروة قلت نشي فهل كان مالك يكره أن يسعى أحد بين الصفا والمروة راكبا birrajulin a ra'ati shin maliku ya kasance yana kinkanin an a ahadun bainar safa wani ya hau ainihin tsakanin safa wal marwati a ainihin rakiba akan abin hawa mutum ya yi sa'ayensa yana kan rakumi dai ko doki ko dai wani abu da hawa rakiban min rajulin a ra'ati kala قال مالك لا يبقى أحد بين الصفا دا ولد زي سعيد كان صفا والبروة راكبا إلا من أضر في إن دا أضر دا بدي جيبا وكما إما دا أضر كذا في أنزع في إذن ومن دا أكم جدشي وكما يزما أنا وكيشي كيف فادشي Tala to da akwai gadaje da ke ɗora mutuntun ya yi ta na kafa yanzu akwai kujeru musamman ko da akwai abin da za ka ɗauki mutum musamman kala ya kala yana an zalika yana hana ainihin mutum ya hau da abin hawa nan wurin an zalika a shan layi. قلت لابن ta رحمه الله فإن kiban, idan mutum ya tawafi kan أبو hawa هل كان يأمره مالك بالعيادة مالك عطاشي إفاشي أو كبيتاشي قال أرى إن لم يفت ina ganin idan lokaci bai kuce ba zalika ra'aitu an yu'ida kuntu bibin qasim rahimahullahu wa in tatawala zalika idan kuwa aka samu nisa yayi an dare هل عليه دم؟ قال نعم. لا مضيع. نعم هو. نعم. بابا بابا كان كلامي. إن كاف محمولا. أنا زعلان أبدا. إن كاف محمولا أو راكبا من غير أذن. قال عبد الوهاب يقرأ له ذلك. mutum inda ina da dama sai je wannan to mu'amalar ulama ilmin da hafi tawafuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rakiban ala annahu kana li udhri wadalika hatta yarahu an-nas har mutane su hango shi yastatuhu bil banatiki kaga kenan hawa annabi ma yana da manufa